ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne a kan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma goma sha shida ga watan Nuwamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda matasa ke amfani da manhajar gyara ko kyautata hoto wato photo filter a Turanci. Haka yake masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi matasa domin tattaunawa akan wannan batu. sannan za mu ziyarci filin mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya jihar Kaduna. Inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu. Me sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe zauren matasa domin matasa wanda kuma muke tattauna al'amuran da suka shafi matasa kai tsaye. Cikin zauren namu a yau muna tare ne da Zaliya Muhammad Jalo Emmanuel David, Usman Muhammad, Chobal da kuma Fatima Hashim wa'anda za mu tattauna da su akan sirrin filter. Hmm, mai sauraro yana ganin abubuwan da ke faruwa a hotuna a kafafen sada zumunta da sauran sauransu inda ka ga wayansu hotuna ko kuma wayansu bidiyo inda suke gwanin ban sha'awa wani abin ka gama mace kamar an tsamo ta daga cikin madara saboda tsananin kyau babu ko tabo a jikinta shin menene sirrin ya ake yin abin nan ne to mun dai zakulo cewa filta yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake amfani da su wurin gyarawa da kuma kyautata hoto wai menene filtan nan yake wa matasa barkanku da zuwa nan fili namu to ku gaya mana sirrin wai menene filtan nan kuma ya kuke amfani da shi ne idan aka ce filta wani kaman abu ne da yake kunsa a cikin wasu kafafen sada zumunta kamar misalin snapchat uh, tiktok facebook instagram mm. duk suna da shi idan aka ce filta abu ne kamar lariya da ake amfani da shi a tankaɗe eh. hoto mm. ai in aka amfani da rariya ana tankadewa ne abinda kake so shi zaka amfani da shi wanda yawwa eh. to shi ma haka filta yake ana amfani da shi ne akan hoto ko kuma bidiyo wanda zaka ɗauka ta wannan kafar sada zumuntan nan mm. don a canza ko launin fuska ko kuma gaba fuskan ma ko a canza mata kamanni gaba daya ko kuma a haɗa wani hoton da wani hoto abinda ake da filta kenan ana kuma amfani da filter a canja fasalin jikin mutum fasalin jikin abu ko abinci ne ake iya canja plate in ba tare da ke amfani da wani plate da filter din shi ma to ki iya yin wannan wato sai a kawata shi a kara mishi kaloli ya fito kuma a sa abu mai tsada eh. kila ba ka da shi amma kuma akwai a jikin shi wannan manhaja ta eh, filter din filter din ki kara amfani shi ko kayan ki ma idan kina son ki kara wani abu a jiki Za ki iya duk da filter din ki canja color pattern ki mm. ki sa abun ido duka duk da filter din duk zai sa miki su jagira da kuma da kuma har lipstick su sake iya sa da filter oh shi a uh, filter nan kuma da ke gani ana iya samun kuɗi ta hanyar amfani da shi saboda yanzu misali idan ka iya kasan harkokin kwamfuta da abin da ya shafi filta din za ka iya zuwa ka kirkiri naka yawanci filta din idan kina amfani da su ana amfani da su kowanne yana da suna da kuma wasu ma za ki ga wanda ya kirkire shi hmm. to wannan idan ka yi kai uploading din shi akan wannan din kuɗi ne za ka ringa samu duk wanda ya amfani da shi kana da kuɗin ka. To dama kenan ma dai kuɗi ake biya a yi abin kenan. Eh, ba kuɗi kuɗi ba amma za sa data. Ba sai an sa data nan eh, sannan za a shiga ta yanar gizo kenan eh, sannan ake yin abin. kuma sanadiyan wannan filtan ya sa shi eh, kafar sada zumunta wanda ta fara amfani da shi wato snapchat kenan mai wannan kafan gaba ɗaya kafan ko shekara goma ba ta yi ba ana amfani da ita amma yanzu haka ina ga shi ne na hudu a cikin wanda suka kowa kuɗi a duniya kuma dalilin kenan saboda yana da snapchat ina fatan matasa maza ku iya kuma wani abin da zai janyo muku kuɗi ma kai insha mm. kuma shi Snapchat din shi ne app din da ya kirkira ya miki app din very convenient mm. saboda yanzu kika kunna sai ki loading duka filters din da kike so mm. sai ki kashe datan ki sai ki gama daukan hoto sai ki kunna sai ki uploading picture din ki ne filter eh. ba tare da ya ci miki data da yawa ba ki eh. so ki ci gaba da amfani da shi continuously kenan wata irin hoton da ake cewa mai cinikin buri a sama kai kana ganin ka tashi wari rai <laughs> za ka gani ashe wata kandala ce tana ta <laughs> kandala ce can to wai me yasa kuka raja a amfani da shi wannan filta wato shi matatan nan fiye da ku gan ku yanda kuke mm, ai ni dama ni na son ma filters na son snapchat filters mm, instagram filters din ba na yi amma na instagram na yadda nake ganin ka da dan geman nan naka kafa saka ganka da geman nan naka daidai yadda yake ba za ka kara tsawon shi ba za ka mm, mm. sa mishi mai ba yayi kyau mm. haka ba na wani ganin filter kamar abin da zai canja ma mutum kamani kuma da real self ɗinka yana kana kina boyewa ka gane ko eh, kuma bana bana da ji ji da kai dai a yanda kake da kawai a ranka a yanda kake a hoto a bayyane duka ko ta ina ni kuma sai naga kaman kuma idan ka ga mace a irin wannan ba da ma baka san an yi editing din hoton bane ko kuma sai amfani da filter idan kuma ka ga hoton ai dole zaka ga a'a wace ce wannan to yana daukan hankali yana daukan hankali saboda tana zaka canja kamanninta yanda jalo ta ce za a canja za ta iya ƙara shape ta ƙara yanayin jikinta ta canja skin sai kuma ka ce wata rana kuma ku haɗu sai kuma ka gaba haka kai ka bi abin da kuma ka so ne haka kuma za ka ci gaba da bisa da ita sana amfani da wato shi ma wannan filter dai kamar a cuci maza ne kenan eh, kuma abin da bana to ni kuma abin da wasu kenan amma kuma kowa na amfani da shi yanzu to ya zama kamar yayi ne ko matasa ya zama yayi tunda ba za ki ma zan kowa ma yanzu na yi yanzu ma kamar ba ƙarya bane kuma amma in ma ƙarya ne dukan muna ma kancin nan ma <laughs> to ga kika faɗa sai kika ce in ma ƙarya ne to dukan kuna yin ƙaryar nan to amma me da me kuma ake yin amfani da shi a filter nan bayan maganin hoto ana kasuwanci da shi ana kasuwanci da shi sosai ana kasuwanci da filta kamar yadda aishi ana amfani da shi ne don a caccanza yanayin wasu abubuwa yanzu yawanci samari sun raja kan kasuwanci ta hanyar kafafen sada zumunta to yawanci idan za su sai da wata haja yanzu misali yadin nan da nake sawa za a ɗauke ta a sa mata filta kiga ta yi kyalli tana kyalli tana sheki abin da ya kamata a siyar ɗari biyar saboda wannan kyallin da ta yi sai a ƙara wata ɗari biyar ɗin a kai sai ta zama dubu ɗaya gudu a sai eh, a hakan kuma za ka je kasuwa ka ga irin ta sai ka ce a ah, ba shi bane akwai wani da na gani yana kyalli ka gama zagaye kasuwa baka samu irin shi ba eh. kin ga dole sai an dawo wannan wurin da aka gani sai a ce to gashi sai kuma an kawo abu ka gaba haka wato sai a bada oda ka zo ka gani amma eh. yana zuwa kuma ka ga gaibu gaskiya yawanci ana amfani da filta wurin kasuwanci sosai sosai ko ni ya ina amfani saboda ina da Instagram account na siyar da abu haka idan na ɗauko hoto na a gida ko ya yi duhu ko bai haske da ba ko mm. wani abu ya karkace a plate mm. ko dan ƙara abun da ke cikin plate Oh, sai <laughs> <laughs> ya amfani da filta saboda ya kyara eh, eh, eh, um, ah, hmm. kan gani yi kyau hmm. sai mutum ya siya idan ka je ka siya sai kila ka gane cewa kila light na gidan ku ne bai da kyau ba za ka wato akwai yaudara ya ce maganar filtar nan gaba daya to a magana da kawai kun ce wato kutattun mutane fitattu kawan jarabai da sauransu suna amfani da wannan kafa ta filta wurin taci irin yanayin fuskar su jikinsu da kuma kayan da suka sa wato su ne dai suka zama abin koyi a wurin kuke da kamar su suka koyar da ku. Eh, akwai situation na kamar kim kardashian akwai wani campaign ɗinta da ta yi da ta je black fishing ake kiran abun that means tunda ita ba black person bane sai ta mai da skin color na ya zama darker than usual dan ta yi matching na yarinyanta so da ta saka hoton online bayan editor ɗinta ya gama editing da komai da komai saboda yadda mutane suka zage ta suka yi criticizing nata akan hoton sai sa ta kara komawa wani editor ɗin sannan ta gyara ta kara kawowa online sai ya kai approving kin ga yanzu wannan abun idan mutane ba su da hankali za su ɗauke shi cewa oh, a yi tun da ita ma ta yi ni ma zan iya yi hmm, idan ba a yi criticizing nasu ba sai su ba hoton a haka da su masu yi. To wata kenan shi filta dan yana baka daman kenan ka canza ka maida ka canza ka maida ni yana kake so. Ina ma an mai ruwan kore kake so ka zama kalan jikin ka ka iya koma. Sun da akwai original copy din shi. Hmm. Za a iya editing din shi kuma ƙarar da ba shi. saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu. To akwai wani sauran amfani ne da mutum zai samu idan yana amfani da filter don kuke tunani a musamman a rayuwarku na matasa yadda nake ganin kamar kyale-kyale da abinda da ba shi kenan ba shi ya fi yawa a cikin rayuwarku. na ka iya samun kuɗi da shi. tunda ta hanyar wayansu suke samun kuɗi yadda jalo ta ce za a iya amfani da shi kai editin din in ma kana business in kayan abinci ne kuma kana business in kayan sawa mm. so kaga kai amfani da wannan faman kai editin din wanda ma ya dauka in ma kaya ne wanda ta sa kayan ka kara editin din sai a zata kamar a jikinta ya kyau ni ma idan na siya ai ma zai mai kyau so idan wani ya gani zai ce ai ni ma haka jiki na yake shi ma sai ya siya irin kayan kuma kai ka samu profit a ciki. Cewal hmm. eh, an ce kuke zuga mata suke haukace a ta wannan bangaren kusan kowane hoto in mace za ta dauka musamman wanda ta aika wa saurayinta to sai ta ta filtan nan dan ta kara kyau da armashi. Eh, to ba zan ce ba mu da rawan da muke taka a wannan fannin ba amma dai gaskiya fara a ɗaura laifin gaba ɗaya a kanmu ba dalili kuwa shine saboda su 'yan matan sun saba a al'adan su ne ɗabi'an su ne ba a fita waje sai an yi kwalliya inda tsaka zami yawwa mm. inda akwai ɗan tawo za a goge a rufe to idan za a tura hoto in aka ɗau hoto ai hoto baya karya mm. sai ya nuna wannan tawon nan da aka daɗe ana ɓoyewa to ya za a rufe shi shine sai a je a nemo filta hmm. a sa wannan bai rufe ba a ƙara wannan bai rufe ba in aka samu wanda ya rufe shi kenan an samu abin da ake so sai a tura to kin ga laifin da ba namu bane ga ah, da da laifin ku saboda ai ku kuke cewa kai baby kin hadu baby eh, amma ai ai ba sanda aka ganta aka ce mata ta hadin ai ta riga ta yi wannan up da an riga an filta aka yi amfani da shi ba kowa ke iya ganewa ba yanzu misali akwai yanzu yanayin up din kala daban-daban ne suke yi akwai wanda kana gani zaka gani akwai wanda kuma gaskiya sai an dau dogon zango ana binci akwai kuma wani photoshop app ne ba mm. app da ake iya zuwa ki canja yanayin jikinki idan ma hannunki yana da kiba za ki rage hannun idan ki kina kiba ki rage kuma mutum ba wai sai je eh, makaranta ya koyo ba idan kana da pimples a fuska akwai wani tool ma da ake kira sunan shi patching tool mm. like <laughs> sai kun ya abin da ke son ki canja sai ki maida sai ki ga ki wuri ya koma clean kawai ba ka taba yin pimples a rayuwanka ba mm. idan ma tribal ma kike da shi duk za ki goge duka ki ce ana cinikin buri a sama na tsakanin saurayi da budurwa eh. duka musamman yanzu da ku ga kun yawan taɗin ku akan waya ne da eh. chat nan da kuke yi da voice notes wani ma sai ki ga sai an kusa ma aure kafin ya ga matar kun fara komawa dai lokacin da da miji baya sanin ya matar shi take sai dai ya ganta a daki an kusa komawa eh, <laughs> yanzu kina ganin jalo a haka you hardly see how it make up mm-hmm. and i like it like that kuma na fi son shi a hakan kamar misali yanzu misali yan matan da muke tare su da ba dan hodan nan da barbada kuma ta da jambaki da sauransu ka sun ka mace a haka yanda take dama bangaren mu mata dole ne tunda mace mai kwalliya ce mai kuma gyara jikinta so ya zama dole idan za ta yi wannan idan ta yi idan ta za ta fito waje mm. dole ta dan shafa dan barbada kunne barbada kumatu da kuma dan tozali a ido saboda sai kara fitar da ita ita ma ta kara jin daɗi saboda ka an kuka sa filta ba damuwa bane ba damuwa bane kara burgewa ma muke wani namiji ma ya fi son kisa idan ba ki yi kwalliyan ba kin saka filtan zai siyo miki kwalliyan zai kawo miki wayan da zai yi filtan saboda ki san yadda ake yi saboda shi ma yana sayi nuna ma abokanan shi hoto mai kyau amma ba saka filtan da ake yayi An <laughs> anya usman sha kuke a ni gaskiya ba na cikin wannan gaskiya ban ba damuwa in kin amfani da filta mm. bai dame ni ba gaskiya mm. amma kuma maganan sai an yi mai kyau sai an yi waye ni duk wani kayan kyale-kyalen da ni hasari ma yadda emmanuel ya faɗa ai saboda wannan filta yanzu mm. a halin da muke ciki ya haddasa abubuwa da yawa wasu aurarrakin an fasa saboda abin da ya saba gani wani aure ya ka taɓa fasa saboda filta sinanan da yawa me zai faru da za a iya fasa aure saboda filta abin da ya gani mm. daman kyalekyalen ya gani ya ga dogon hanci da katin ido fuska mm. fes fes komai an goge shi an gyara ran da suka fara haduwa ya dawo garin nan ana ina ga sura bai wuce sati dai uku ba cikin zumudi ya je ganin kyakkyawan shi mai dogon hanci eh. yana zuwa ya kira a waya ta ansa ta ce ga tana zuwa tana fitowa kwalliyan da aka yi bai dace da irin wanda yake gani ba ya kalla ya ce a sha shaka kike ai bai ma gane ta bani to na take aka dinga ja in ja aka dinga ja in ja ya koma gida ya ce shi ba zai yi ba ah. aka ce me faru ya ce abin da ya saba gani ba shi ya gani ba da ya ji kuma shi dama yi shi dama kuma kyarke da ya gani saboda daman ya zo ne a yi ya dauke ta su koma mm. to shi kuma gaskiya ba zai iya daukan ta ya je wannan wurin da yake ba da bayan ya bar kyawawa yawwa to ni kuma sai in iya cewa kamar rufin asiri ne saboda idan kuma ba ta yi kwalliyan ba to waye zai ce yana santa so dole ta yi wannan kwalliyan ta fito da kanta ita ma ta hawa hanyar Fatima haka ne ta da ya fasa zai zo watan dai gaskiya ya fara gudu a tsakanin matasa ke a to yanzu amma mana Usman sai na kama ai duk da ruwanku da tsakin ku saboda kun san ana yin wannan abu kuma kuke ƙara goya musu baya inda kun nuna cewa ba kwa so anya mata za su ci gaba da yi kuma an ce kuma mazan kuna ɗanɗasawa eh gaskiya akwai mazan da suke ɗanɗasawa sannan amma ai mazan ba kowa ke so ba kamar yadda su ma mata a cikin su akwai da ba sa to shi yasa ni barin muna da laifi kamar in aka kasa laifin kashi ɗari za mu iya ɗaukan kaso talatin saboda yawanci don mu ake yi misali mm. wasu kuma suna yi ne kawai saboda nishaɗi saboda kawata ta yi saboda wani abu kamar haka amma laifin gaba ɗaya ba zai raja a kanmu ba saboda kamar yadda ɗan uwa nan ya faɗa shi ya busu ya ga komai na natural da Allah ya yi sannan kuma hakan ne ba za a yaudare ka ba ba za a cuce ka ba to ai ina gama in aka bar shi hakan ma zai fi kyau to amma kai ima me yasa ba za ka shiga cikin yayi yanzu kaman Fatima haka na ce na aure ta tana tana cikin makeup always kullum tana cikin makeup sai wata rana na zo gida na zo na tada ta ba makeup ka mm. tashi da safe eh na ga fuskanta anyhow mm. ai dan ce wace ce wannan wace ce wato yana rage kauna kenan wallahi kuma a hakan na fi son ki haka kawai a nuna maka yadda ake amma kuma duk da natural din ba wai kuma ba ta da kyau bane hmm? sai naga kamar tana ƙara kyau ni kuma akan kyau wato ke dai baki yadda a ban yadda ba eh ba ba kina kina ƙara tabbatar mana cewa shi filtan nan fa yana da wani rawa da yake taka a rayuwar yan matan yau sosai kinga kuma Fatima akwai wata celebrity fa mai ban ma san ko kun san ta ba Megan Trainor ita like tana da kiba ne naturally hey. Eh. so sai editor nata without her permission sai sai je editing out hotonta ya sa tana ta samu flat stomach sai aka yi releasing din kin ga mutane sun riga sun already tana riba eh. sai shi video video ne ma sai bidiyon bai yi making kuɗi ba sai da ta je ta ƙara duba sannan ta ce ai releasing original version kin ga ba abin ta yi standing for kenan ba mm. aka je aka yi editing kin ga editing a wannan fannin bai da kyau amma kuma ina so mm. sani ba da ta sani ne aka mata irin wannan editing amma shi saboda yayi ya sa shi ba lalle bane kana wurin da za a editing din kayan <laughs> that means oh. she's proud of her body mm. so to kenan kina nufin kenan shi dai wannan filta din naku wato rariyan nan ba hoto kawai ba hatta bidiyo yana iya aiki a kan shi komai na kuma to yanzu ku a ce yanzu a cire a ce yanzu shi wannan filtan ya ɓace eh, virus ya lalata app din gaba ɗaya na gaba ɗaya tun daga database din masu abin kwata kwata kawai rana ɗaya ya ɓace yaya rayuwar ku zai kasance a matsayin ku na matasa akwai mutane masu shiga rijiyar gudu <laughs> za a fara zindam kenan eh. lalle kuna ruwa kusa da kada za a ah, samu matsala dole amma kuma akwai makeup za a iya rufe asiri da dan powder da dan foundation to amma aka dauki hoton ai zai nuna sa ko filta ya gudu hmm. akwai matsala in filta ya gudu kenan babba ba amma insha Allah ma ba zai gudu ba a ah, to a ga fata <laughs> to Allah ya taimaki masu filta maza da mata amma faran da za ta kwaɓe fa ba na kusa ko kuna kusa ku ni dai ba na kusa ni da ima ba ma kusa ni dai zan so ni dai zan so in gani a labarai in karanta eh ka ci dariya ni Ni abin zai kuma abin dariya ne <laughs> musamman kai da kake baka ra'ayin filta so shi kenan sai ka fuske kuma ka ci gaba da fito da ainihin fuskar naka sai kai kamar bai faru ba o za ku iya wannan rayuwa ta ku da duk abin da ku dauka yanzu kun ji kuke sai dai a ƙara inganta ta wasu fasin da fitowa kenan <laughs> to ke yanzu wani wani wani shawara zaki ba yan uwanki masu amfani da filta wanda suke suke jin daɗin filta saboda a ci gaba da gashi gaskiya ni shawaran da zan iya ba ba wai na ce su daina ba amma kuma a rage wata rana ka dan fito yau kai ne wata rana kuma ka dan canja ana dan canja launi kamar yau a ci miyan kuka yau kuma a ci shinkafa so aka so ka dan fito yau ka dan yi kyau dan ka gobe kuma ka fito kuma yanda kake babu damuwa a wannan ni kuma ni ina tunani kar ma kai yi amfani da shi first place saboda kaga idan kai amfani da shi kana creating wannan misconception kana sa tunanin da kai ba kai ba ne abinda mutane mutum yake tunani da kai mm. ko wani zai iya ganin ta ranar da kika yi makeup mm. ranar da kuma ya ganki akan titi ranar da su yi kwakwan bane kin kin da kin create wannan ideology din oh tana da kyau menene zai fara anticipating abin da ba shi ba idan ya ganki kuma ya zai ga a'a Fatima ina eyebrow din da na gani ya cika <laughs> to zaliya amma ake san kinki har a kasuwancin ki kina yi ke eh, ma kina amfani da abinci nake amfani da ba to me yasa zaki yaudare ne in ga abinci ne yau na ya tsinke kuma ba haka bane a kika yin kika ji kika gani suke as a light na ruwan naki ne ba ki ta ganin laifi na ba to kyalle kyallen fa eh ah, ni yanzu a business din ma amma bar amfani da zai yiwu a wannan duniyar da ake ciki in ba haka ba akwai masu ordering online mm. Mm. ana samun matsala sai gan a kira vendor a ce a ah, vendor ba na son abin da aka kawo fa a da shi ba shi na kan ba eh. Eh, kuma ana samun matsala haka amma bar amfani da filter an ana business gaskiya da gaskiya ma ai sai akwai no refund policy idan oh, har za ka kira ni kuma ana sa non to da gangan a ba zan maida kuɗin ka ba bani ka ansa kayan shikenan saduwa alheri shikenan da yanzu rayuwar yaudara ta zama kamar kun mata certificate kun sa mata tambarin sarki in yaudara ne kawai an buɗe fage a ta yi kenan tunda kowa mana yaudaran juna eh to usman ya zaka kira ga yan mata da kuma samarin da suke amfani da filta a ci gaba da gashi ne ko kuwa dai kana tunanin da yanda za a yi to gaskiya kiran da zan yi ma yan mata da samari shine ba zan ce kar su yi amfani da shi ba saboda zamani ne idan ana amfani da abu a zamaninka matukar abun babu cutarwa to kai ma za ka ɗan iya amfani da shi amma kar ya zama shi ne ɗabi'anka ya kasance an san ka a suranka na asali sannan kuma in ka yi amfani da filka babu laifi sannan kuma kira wannan babban kira ga masu kasuwanci gaskiya a daina amfani da filka saboda akwai cutarwa a ciki. Allah kafin mu kammala shirin namu na yau bari mu leƙa filin ƙwallamar mu tare da wakiliyarmu daga damagaram wato tamar abari da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar Amurka to muna muku fatan alheri. Sunana Maryama Amadu daga nan da magaran. za mu muku yau dan takaitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magara musamman ma zan fara da harkar a ci a sharuwa a ci a sharuwa ana ce mashi shu ko kuma a ce mashi kabeji ba dubu guda ne da huwar kabeji yau shine za muku yanzu kamar idan ka samu ka ko in ce a ci a sha ruwa ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da dutsa ko kaɗan ka duba ka gani ba kan katse miki numfashi kamar shi kabejin ai kala biyu ne akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari eh kowanne in ka ɗauko shi tunda kowanne ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kwarai kwarai za a iya samun tsutsu a tare da shi mhm. kenan kowanne idan korekin ne idan farin ne ko tsanwan ce to kowanne sai an duba an gani idan ka lalle ka gabe da komi za ka ɗauko ka yanyanka shi in ka yanyanka shi sai ka wanke sama kakal in ka wanke shi za ka ɗora shi cikin tukunya idan tsanwan ne za ka ɗauko ɗin ƙaramar kanwa ka ɓala mishi ah, ana sa mishi kanwa saboda ya dahu ya tafshi luwai amma kanwal ba mai yawa ba da ruwa kawai da ruwa kanwa ake dafa shi mm. in ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu musu musu insha Allah rabi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka ɗauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin Eh, ce kwano haka in ka sa cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu kin a tarugu wani in ya ta mana shi haka bakin shi yana jin zahi to shi a tarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli ah, eh da kuli-kuli muke da kashi mm. yanzu kamar ka ɗauko kuli ka gyara shi kuli-kulin mai kyau saboda ƙura ma sa'anan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi kaɗan wanke shi sai ka sa cikin turmi sai ka ɗauko ɗan gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ka sa ka sa yar citta sai ka ɗauko yar guje miya yar ƙarama ka sa sai ka ɗauko ɗan masoro ɗan kaɗan ƙwara ka sa haka a cikin shi sai ka ɗauko eh, tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da ɗaran mashi sai ka sa sai ka ɗaya eh magi ba mm. sai ka sa idan ka daka shi ya da kulkuye da kulkuye kuma sai ka ɗauko ɗan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa za ka ji kuma ulikulin nan ya da ku yana kamshi wani irin kamshi mai daɗi za ka ji shi kamshin ga shi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga tafarnuwa ga kayan wannan da ka haɗa ɗin za ka ji wani irin kamshi irin kamshin nan da yake tada kwaɗayi. Yau kuwa sai ka shi kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin. Mm. To sa'annan wannan shukin naka ka riga ka sa shi a ta sharuwa ka sa cikin kwano ka ɗauko maka ɗan albasa ka wanke da ɗan tumatir ɗanye ka wanke sai ka yanyanka. Idan ka yanyanka albasan nan ka yanyanka tumatir ɗin nan sai ka ka kuli kulin nan sai ka zuba a cikin su. ka a ciki eh. idan ka idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kaɗan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai ba tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka haɗu aka samu aka shukuɗa shi aka yamatsa shi ya haɗu wallahi wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki idan kai baki da shi zaka ji bakin kan gwanin daɗi sai ruwa sai ruwa kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin eh rahusa ko wannan zaka same shi da arha ba tsada eh ba tsada kuma ga biyan bukata kuma ga shi duka abubuwan da suke gina jikin eh dan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce da gyaran shu ko in ce a ta asharuwa a kakkata wannan a masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Hadiza Kyari sai kuma wacce ta haɗa mana sauti kuma ta daidaita mana shirin baki ɗayansa Sa'ida Hamdun da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. suka malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.